وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauci a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa da arba'in, wanda kuma yake daidai da takwas ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha tara. A wanda majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surat baha kafin mu shiga cikin ayoyin da muke fassara za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannunmu akwai da ya rubuto yana tambaya game da mutumin da ya saki matarsa saki hudu afuwan ya saki matarsa ɗaya daga cikin matarsa guda hudu ya saki ɗaya cewa zai iya yin aure a auren wata matar a lokacin da a lokacin da ya sake ta ko da wato ko da bata gama idda ba idan mutum ya saki matarsa saki daya ko saki biyu bata kuma gama idda ba to tana nan a matarsa igiyar aurensu ba ta tsinke ba sai ta gama idda dai saki daya ne da saki na biyu to a matsayin matarsa take shi yasa Allah ya kirawo waɗanda suka yi irin wannan sakin cewa mazajen matansu ne cewa bu'ulatuhunna a haqqu bi hinna. Allah ya kirawo wannan miji da yayi saki saki da dai ko na biyu ya kira shi ba'al ba'al shine mijin aure saboda ka tana nan a matarsa har sai lokacin da ta gama idda to a lokacin igiyar auren su ta tsinki saki na eh, saki na uku shine sakin da babu komai a cikinsa shi wani da zarar aka yi shi to wani saki ne ba ini wato igiyar auren suke tsakaninsu ta riga ta kama zatsewa to idan mutum ya yi wa matarsa saki daya ko saki biyu idan ita ce ta hudu to saki na ɗaya da na biyu inda ba ta gaba inda ba tana nan har yanzu a matarsa don zai iya dawo da ita ta ci gaba da zama ƙarƙashinsa ba shi da damar ya je a wata wannan da ya saki bata gama idda ba in yi haka ya auro ta biyar saboda wannan auren da aka yi na biyar ma bai kullu ba lalataccen aure ne sai dai idan saki uku ne in saki uku ne to daga lokacin da ya saki ta to ta zama ba matarsa ba saboda karen ya yi aure a wannan lokacin ba a cewa ya yi aure ya auri mata ta biyar wai dai mace eh, inda a saki na ɗaya ne da na biyu to dole sai ta gama idda sannan ta daga sahun matansa sannan matansa suka dawo uku yake da damar kuma ya kara ya sake wani auren a shi wani yana magana yana tambaya ne game da wanda aka haife shi wato da wauta har ya girma shi mai hukuncinsa tana ce wanda yake da tabin hankali shi wani an ɗauke masa alkalami to wanda aka haife shi wawa har ya girma a wawa to ba za ka san ya aka haife shi ba tunda yaro karami da za ka san wawa ne shi sai dai ya girma za ka iya gada wawa wanda ko ba wawan ba ne wauta ba ita ce hauka ba sakarci da shashanci da rashin wayo wannan ba shi ne hauka ba hauka shi ne ake sauke wa mutum taklifi daga kansa wato hukunce-hukunce suke sauka daga kan wanda yake mahaukaci wanda ya rasa hankali shi ma idan ya kasance rashin hankalin ba mai dorewa ba ne wato yakan zo ya tafi wani lokaci sai haukan ya zo wani lokaci kuma haukan ya tafi to duk sanda ya tafi ya dawo cikin waɗanda hukunce-hukunce suka haukansu sai idan hankalin ya kau to sannan da ake ɗauke masa wannan waɗannan hukunce-hukunce amma shi sakare ko wawa wani marar wayo tunda dai hankalinsa yana nan tare da shi ila iyaka wani abu mai suna wayo shi ne baya da shi da wani hukunce-hukunce suna nan kansa wajibi ne ya bi dokokin allah umarnin allah da hannunsa dole ya yi ba zai hujja da sakarcinsa ko wautarsa ba abinda dai kawai shari'a ta ce a yi idan wautar ta tsananta shi ne in yana da dukiya a masa hajjiru a hana shi sarrafa dukiyarsa har sai lokacin da allah ya sa ya samu wato waraka ko kuma waye ya zo masa amma maganar sallah azumi sauran hukunce hukunce shari'a duk sun zuce shi duk suna kansa tun da ba hankalin sai rasa ba sai wanda yake tambaya game da da liƙami wato abinda mata suke rufe fuskarsu ah, a shari'a mai hukuncinsa hukuncin ya yakan iya zama wajibi yakan kuma iya zama ba wajibi ba yakan zama wajibi idan ya kasance mace za ta bar fuskanta a buɗe zai zama ta haddasa wata fitina a inda take ko za ta shiga wani buɗe kuma allah ya bata tsananin kyau shigar ta gurin zai iya jawo wata fitina wani wajibi ne ta rufe fuskanta a daidai da lokacin da ake tsammanin faruwar wannan fitinuwa da ita amma ba zai zama wajibi akan kowace mace ba wanda ba hakan take ba saboda haka idan ya kasance ba a gudun wata fitina al'asulu shi ne ba wajibi wani sai ta rufe fuska in ta rufe fuska musu musahabbi ne abu ne mai kyau wanda wani shi ne ra'ayin jumhurin malamai cewa daga ciki akwai waɗanda suke wajenta rufe fuska ɗin a kowane lokaci sawa'un tare da tsoron fitina ko ba tare da tsoron fitina ba akwai kuma waɗanda suke ganin ba wajibi ba ba san da zama zai zama wajibi sawa'un akwai tsoron fitina ko ba tsoron fitina domin suna ganin cewa maganar tsoron fitina wanda wani abu ne da ba shi da zabiti don ba za ka iya gane cewa waye zai fitini da wace ce ba akwai wanda za a tsammaci ba za ta fitini mutane ba ko sai zama fitina ko kuma wanda shi ana ganin kamar waccan bai kamata ta fitini kowa ba shi ta fitine shi to shi yasa suka ce wannan ba zai zama zabiti ba ba zai zama wata ka'ida da za a iya kayyade cewa ga lokacin da za ta sa ga lokacin da ba za ta sa ba to amma dai maganar jumhur shine baya zama wajibi sai idan ya kasance akwai wani abin da rashin sadin zai jawo to a daidai wannan lokacin sai a ce to mace ta rufe fuskanta domin a kauce ma wannan fitilar da za ta iya abuwa amma babu wannan babu wani abu da mace ta sa kamilar sutura da ƙasa har zuwa daga sama har zuwa ƙasa ta rufe jikinta sutura irin wanda musulunci ya umarci mace ta sa to dan rufe fuskanta ba ba laifi ta yi ba sai yake tambaya kuma game da wanka na tsarki idan mace za ta yi shin shafar gashinta za ta yi ko wankewa wanda ake so za ta zuba ruwa a kanta har sai ta tabbatar ya taɓo kokowar kanta wadda shi ne abin da yake wajibi idan mace tana da gashi ko ba ta da gashi dole za ta zuba ruwa za ta kwarara ruwa a kan tabbata cewa ruwan nan ya taɓo usulu ra'siha wato usulu sha can ko kuwa kanta ta yi haka shi kenan ba wai sharaɗi ba ne kowane gashi ya samu ba abinda ake so shi ne kan nata ƙoƙuwar kan nata ruwan ya same shi idan aka samu wannan shi kenan an yi zo da abinda ake ce wanka saurata ba shafa aka ce a yi ba ba inda aka ce an shafa akan gashi lokacin wanka za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya da mun tsaya kan ayata nawa da wani abokan mun tsaya akan ayata 61 za'o أمرهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ۖ يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى الله سبحانه وتعالى يجي فتنازعوا أمرهم بينهم sai suka tattauna al'amarinsu a tsakaninsu wa asirrun suka kuma gana a asirce qalu in hadani la ne. suka ce lalle waɗannan mutanen guda biyu Musa da ɗan uwansa Haruna lalle matsafa ne biyu yurida ne an yukhrijakum min ardikum nufinsu shi shine su fitar da ku daga ƙasarku bi hima da tsafin su wa yadhhaba bi tariqatikum al su kuma tafiyar da hanyar ku ta rayuwa mai kyau fa da kaidakum sai ku hada makircin ku ku zo da haɗaɗɗen makircin ku ثم أتوا صفا سنقضوا صهو صهو وقد أفلح اليوم من استعلى حقيقة وانده يقلب وانده ينسر أيو, أيو كمشين يرموتا ci gaba da bayani da Allah subhanahu wata'ala yake mana dangane da abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salam da matsafan da Fir'auna ya gayyato daga gari gari da niyyar su zo su nuna gazawar Musa kuma nuna wa mutane cewa abinda ya zo da shi ba gaskiya ba ne tsafi ne haka shi matsafi ne ba annabi ba annabi musa alaihissalam kamar yadda muka yi bayani a jiya ya fara da yi wa waɗannan matsafa wa'azi ya faɗi taƙaitacciyar ɗan taƙaitaccen wa'azi amma kuma wannan wa'azin ya girgiza su ya firgita su ya sa sun rikice har ma sun shiga tunanin wace hanya za su bi su ga cewa wannan abu da suka zo sun yi nasara a kai inda ya gaya musu cewa wai na kula taftaru ala allahi kadiban fa yushitakum bi a wa qad kaba mai liftara ce kai can ku kada ku kirkiri karya ku jingina wa Allah kada ku kirkira wa Allah karya sai Allah ya tumbike ku ya hallaka ku da azaba ce wa kan khaba iftara kuma hakika wanda ya kirkira wa Allah ƙarya wanda ya taɓi wannan wa'azin ya yi musu da wannan duk da kankantar wato jumlar da ya ambata musu kalaman da ya gaya musu amma duk da haka ya yi mugun tasiri a jikinsu da haka suka gigice suka shiga tattaunawa to yanzu ya za su kullo wannan abu shi ne allah ce na za'o amurahun hukun sai suka tattauna al'amarinsu a tsakaninsu suka yi ta tafka muhawara kowa ya kawo ra'ayinsa dangane da wannan sha'ani yanzu ya za a kullo masa wa asarrun najwa suka kuma shiga ganawa a sirce a tsakaninsu ba tare da wani ya shigo cikinsu ba wato hatta shi kansa fir'auna ba su so ya san abin da suke yi ba saboda ba za su so ya ga kare su ba eh, Assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين san dai yan uwa sun ga malam yayi doguwar nasiha ba zai yiwu a ce a fardo abin da ya faɗa ba amma dai babban sakon da ya isar ya yi bayanin kansa akan cewa sunansa muhammad abu dan gidan abdullahi zarban ghamidi mai son ku mai kaunar ku da ya muku waya daga birnin manzon allah sallallahu alaihi wasallama madina abinda malam ya faɗa a dunkule jawo hankali ya yi akan cewa halin da muke ciki na yanzu na samuwar kanmu a wannan wata mai alfarma wata mai daraja ya jawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da ya kwadaitar da mu cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce duk wanda ya yi tsayuwar dare a wannan wata Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa duk wanda ya tashi a daren lailatul qadr ya ibada Allah ya gafarta masa zunubansa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗi haka malam a cikin jawabansa ya yi ta mana magana akan cewa mu yi amfani mu ribaci wannan lokaci mu ribaci wannan dama da muka sani muka samu mu sani cewa shekarar da ta gabata da yawa daga cikin wasu wasu daga cikinmu da da su aka yi na bara amma ba da su aka yi na bana ba ba abun mamaki ba ne ba wasu daga cikin mu in aka yi wani wannan shekarar da su ba za a sake yin na wata shekarar wasu shekarun da su ba saboda haka dama ce ta zo maka bai kamata ka yi wasa da ita ba malam a cikin zantukansa ya yi ta magana akan a dage da ayyuka nagari a dage da ayyuka nagari a dage da ayyuka nagari cewa ko dukkan muna muna fuskantar mutuwa ne in mu mutu nan ba mu da abin da zai taimake mu sai ayyukan mu saboda haka mu ribace rayuwar mu ta nan gurin a cikin jawabansa malam ya nana ta cewa ya kamata mutane mu yi kokari mu fuskanci abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahirar mu duk wani abin da yake fitina ne ya kamata mu kauce masa mu tsaya kan abin da zai amfane mu ya sa mu ji daɗin rayuwar mu duniya da lahira malam a cikin jawabansa ya yi ta nanatawa ya je ya dawo akan maganar nasiha akan yana muku nasiha da shi kansa duka a tare a ji tsoron Allah a yi aiki nagari a yi aiki dan Allah a yi aikin da yake zai fitar da mu zai bullar da mu sannan malam a karshe karshen jawabansa duka a dunkule ya ce yana mana nasiha kuma da cewa ga malam dr muhammad sani umar rijiyar lemo a gabanmu mu amfana mu ribata da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na ilimi da abin da Allah ya tara masa na baiwa dama ce gare mu mu yi amfani da karantarwar da yake yi da fuskantar da mu da gwada mana hanyar alheri da yake yi mu ɗora akan wannan abun ƙarshe malam ya ƙare da cewa yana neman addu'a daga gurinmu mu taya shi Allah maɗaukakin sarki ya sa ya cika yana mai imani ya sa ya Allah ya albarkaci rayuwarsa da mu baki ɗaya malam sai ya karkare da yi mana sallama wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh abdullah sheikh muhammad abdullah zarban al-ghamidi hafizahullahu ta'ala waffaqahu kamar yadda muka sha fada kuma ba za mu kushe muna fada ba yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya cikin wa sanmu mu 'yan Najeriya kuma musamman mu Najeriya ta arewa Allah ya sa masa sanmu matuƙa da gaske yana ƙaunar mu kuma na tabbata ba haka kawai ya je samu ba sai don abubuwa da ya gani masu tarin yawa na alkhairi tattare da mu ya zo kasan nan ba sau ɗaya ba ba su bi ba tsawon shekara talatin yana kara na a kasan nan ya shiga jihohi da dama wadda ni kan kai na da nake ɗan najeriya jihohin da ya shiga ban shige su ba ya shige su wajen yada ilimi da karantarwa ya haɗu da malamai ya haɗu da ɗaliban ilimi ya haɗu da masu mulki ya haɗu da attajirai amma duk da haka Allah ya kwarara masa san mutanenmu na arewa yake mu yana cikin rashin lafiya yanzu haka ba shi da ba cikin koshin lafiya yake ba daga cikin daga sautinsa za ku gani musamman ba yadda za a yi masa waya ma a iya samun samunsa baya daga waya baya ansa waya baya ma karɓar ziyara mun je umara amma haka muka haƙura ba mu matsa a cewa sai mun je mun kai masa ziyara ba saboda yanayin da yake ciki ba yanayi ba da za a matsa masa da kai masa ziyara to amma ku duba duk da haka ya kasa haƙuri sai da ya bugo waya kamar yadda ya saba ya yi kalmomi na nasiha irin wanda ya saba wa nasiha ta masoyi zuwa ga masoyansa saboda haka muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya so shi kamar yadda ya so mu ya hada mu da shi gaba daya a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu ala ya kara masa lafiya ya ba shi lafiya ta shi wani je ya ba shi jinkiri mai amfani da zai amfanar da al'umma ko ina suke Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da dubbin ayyuka da ya yi a kasar da wasu kasashe na Afirka da yawa ubangiji ya sa masa su a mizanin sa na ayyuka Allah ya albarkace zuriyarsa bayan sa ubangiji ya samar masa da magada da za su ci gaba da dorawa akan abin da yake na alkhairi wannan shine abin da ya roƙa daga wajen mu mai masa ce mai masa addu'a masa fatan alkhairi saboda addu'a haƙƙin musulmi ne haƙƙin musulmi ne akan ɗan uwansa musulmi to haka yana da haƙƙin mu ci gaba da yi masa addu'a an zaharin dai Allah subhanahu wataala ta shi sa ubangiji karba ayyukansa na kwarai ubangiji ya fi masa sa ubangiji subhanahu wataala yana faɗa mana abin da ya faru bayan jin nasiha ta Musa da ainihin waɗannan matsafa na fir'auna suka yi Allah ce fatanaza'u amrahum bainahum sai suka shiga tattauna al'amarin su tsakaninsu wa asarrun najwa suka kuma gana asirce Allah subhanahu wata'ala nuna mana cewa sun keɓe su gana su kadai kuma a asirce kuma sircewar ma mai tsanani yadda ba ko fir'auna ba zai san mai suke yi ba shi yasa a cikin ayar Allah subhanahu wata'ala ya ce wa asarru kuma annajwa shi shine ka gana da wani kai da shi to kuma ya zama na ita kanta ganawa da sadaka ce ganawa to akwai sirri a ciki gama duk da haka sai Allah ya kara wa a wanda ya nuna cewa ganawar ta sirri ce matuka ba a yadda wani mai san ana yin ta ba ma sannan Allah ya nuna su ya su kadai suka yi wannan ganawar ya ce ta na tanaza'u bainahum bainahum kaga ba wani wani ba wanda ba su ba ka shi kansa fir'auna bai san da wannan ganawar ba kuma wala Allah wasu daga cikinsu sun ga alamar karaya daga fuskar wasu daga jin wannan wa'azi na annabi musa salam ya jefa karaya a zuciyar wasu za ka sai suka yi kokarin a shiga gana wannan domin a yi kokari a tallafi juna a samu mahaɗa guda ɗaya sai da za a fuskanci annabi musa in ba haka ba a ji kunya za ka suka shiga wannan ganawar da yake cewa close door meeting wanda ba za a bar kowa ya san me yake gudana ba to amma allah ya san me suka yi wasarrun najwa to a nan ne suka shiga tattaunawar Allah kuma subhanahu wataala ya ya gaya mana abinda suka tattauna tattaunawar kusan an samu ra'ayyuka daban-daban shi ne ma'anar tanaza'u tanaza'u ba ra'ayi ɗaya ba ne kowa yana kawo nashi wani kawo nashi wani zai ka kishiyarsa shi ne muke cewa suka yi ta tafka muhawara wannan ya faɗa wannan ce kaza wannan ce kaza saboda haka maganganu ne da yawa muhawarar tasu ta kunsa da ba zai yiwu ba a ce sai an koro maka wani ya ce kaza wani ya ce kaza to amma sai ubangiji su subhanahu wataala ya faɗa maka natija wato ƙarshe sakamakon abin da aka haɗu a kansa ta yi wasu daga ciki sun ce lalle akwai alamar mutumin nan fa mai gaskiya ne wasu ce kai makaryaci ne wasu ce kai abin nan fa ne zo da shi in fa daga Allah ne mun za mu ji kunya wasu ce kaza wasu ce kaza da aka samu wasu suka ce in da sahira ne. lalle waɗannan mutane biyu Musa da ɗan'uwansa Haruna matsafa ne lalle tabbas matsafa ne Wani maganar ba zai yi a ce lokaci guda dukkansu suka furta ta ba inda za su furta magana ɗaya to ba za a ce tanaza'u ba in aka ce tanaza'u to sun yi tafka muhawara wannan ya faɗa wannan ya faɗa to sauraka wannan da aka ce galu ana faɗar sakamakon abin da suka haɗu a kansa kenan wasu ko wani daga cikinsu ya ce ya faɗi wannan magana kuma wannan magana dai ita ce maganar da can bayan ana tunawa da ita ya faɗa a je ita na na min ardika bi sihirka ya musa sauraka da ya faɗa ƙarshe dai kansa aka dawo kan cewa lalle matsafi wannan matsafi ne shi da ɗan uwansa tarwis ya faɗa haka sauran su ce eh lalle matsafi ne waɗanda eh to gaskiya matsafi ne gaskiya matsafi ne to da gaba gaba ɗaya sai magana ta zama ta su ce su duka kaga sai a ce ƙalu gaba ɗaya sun faɗa da ta farko wani ne zai faɗa ko wasu daga ciki su faɗa sauran kuma sai su goye baya sai su goyi baya to tunda sun goyi baya kawai kamar duka ma sun faɗa to shine sai Allah ce ƙalu sai suka ce in hadani wannan lafazin yana da wato qira'o'i daban-daban da suka zo kuma mutawatira da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa in hadali wanda ita ce qira'at jumhur galibin makaranta alqur'ani da suka rawaito alqur'ani da wannan lafazin suka rawaito in hadali afwan in hadali in hadali shine qira'at jumhur in hadali wanda ita qira'ar hafs sai kuma in hadali ne da shadda wanda ita ce qira'ar ibn kathir abu ibn ala shi kuma ya karanta shi inna ne to akwai qira'o inda ba su da iskali akwai kuma wani a an dan samu iskali duk da cewa shi ma ba iskali bane da malamai sun faɗi wajihinsa kama ce in hadani wanda babu iskali a ciki in dinnan sai ta zama mukhaffafa ce min thaqila yani inna hadha eh, abinda innahu hadani saboda zai zama babu wannan in din mukhaffafa ce akwai damirul qissa ko damirul sha'n wanda aka shafe sai zama innahu hadani kaga babu matsala a larabci haka nan wanda ya karanta a kira ibnu kasir in hadani da shadda a nunun din ita ma zan zama babu mushkila ita ma da wannan fuska za a fitar da ita cewa in ce mukhaffafa wanda kuma a cikin luga aka iya yin shadda ga wannan nuna a raɗin ta tasniya ce hazani inna hazani ko inna ne kirar abu amur ita ma ba ta da iskali wajihi ne daban na luga cewa inda in ta zo abin nan suna wanda yake ko abin nan ismul ishara wanda yake na mutum biyu idan ya zo a yi masa nasaba da yau ce inda hazai ne wadda shi ma babu iskali a harshen larabci to inda iskali yake shi ne a kira'ar jumhur inna hazani to da ka ce inda to abinda zai shiga cikinta dole ya zama mansub ne ba marfu'i ba alif kuma yana nuna rufu'a ne to nan ne wasu suka ce ko dai wanda ya zama wata luga ce daga cikin lugar larabawa domin akwai lugar da su ba sa su suke yin suke lizumtawa musanna alif a kowane waje ba sa canzawa kamar yadda wani mawaƙinsu yake cewa wahal lisalba sun ba wahal waha هي المنى لو أننا نلناها بثمن نرضي به أباها إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها إن أباها wa aba abaha kamata ya zama wa aba abiha wace wa aba abaha qad balagha fil majri ghayataha sai ghayataha maimakon ghayataiha suka ce wannan doga sananniya a wajen larabawa suna yin amfani da wannan musamman banu tamim suna suna suna suna irin wannan su yi ilzamul musanna al'alif. alif to da wannan wannan dogar da ita ce wannan qira'a ta sauka inna hadani wasu suka ce inda din nan ta kan zo da ma'anar da ma'anar ajal ta zo da ma'anar da ma'anar na'am so ka in aka zama inna sai zama ma'anar sa na'am hazari da sahira ne ce eh waɗannan eh lalle qalu inna ma'ana na'am ajal hazari da sahira ne waɗannan mutane biyu eh lalle waɗannan mutane biyu wato matsafa ne ah, akwai abdullahi bin qais ruqayyat wani mawakin su akwai ayabaicin da yake cewa ya kullu shaibun qad alaka wa qad tabirtu fa qultu inna fa qultu inna ai fa qultu na? Ah, akwai abdullahi bin zubair ce wani ba kawai ya zo yana neman sadaka a wajensa yana neman ya bashi sadaka sai bai bashi ba sai wani ba kawai ya tafi yana cewa la'ana Allahu naqatan hamalatni ilaika ce Allah la'anci taguwar da ta ɗauko ni zuwa gare ka tunda bai bashi abin da ya roƙa ba sai ibn zubair ya ce inna wa ma'ana ajal da na kanta shi ma to kaga inna anan ta zo da ma'anar bi ma'ana ajal bi ma'ana na'am to wannan wannan taujihin ah, abu ishaq az-zajjaj mai littafin ma'anin qur'an wa irabihi shine farkon wanda ya fara kawo wannan kuma ya nuna malamansa al-mubarrid da abin nan al-qadi isma'il ishaq ibn isma'il na na malikiya da shahararre suka kuma yaba da wannan takhriji da da yazo da shi isma'il ibn ishaq ibn to wannan tattaunawa tasu zamu ga sun fita da abubuwa guda uku waɗanda suke ganin cewa za su iya ɓata abinda annabi musa alaihi ya zo da shi tun daga nan su sa wa mutane shakka game da annabi musa da abin da ya zo da shi abu guda uku na farko su jefe su tube su da cewa su masu matsafa ne sauraka ba annabawa ba ne matsafa ne kuma an san duk mutanen kirki suna tir da tsafi ba sa san sha'anin tsafi ba sa san batun tsafi to bari su fara cewa matsafa ne sauraka inna eh, hazani ko in hazani na sahira ne waɗannan mutane guda biyu dukkansu matsafa ne in suka yi haka sun bata su a wurin mutane mutane ba za su yadda da tsafi ba kuma ba za su yadda su bi matsafi ba don sun san abin da matsafi yake kai to ba zai je ko'ina ba wata rana zai zo ya lalace ba haka ba za su yadda su mai da matsafi ya zama shi ne zai zo musu da addini su ba sannan abu na biyu yurida da yanzu hurida kun bin ardi kuma bi sihirihima suna so su fitar da ku daga ku. da su wato suna so su ga sun raba ku da ƙasarku su zo da wannan sihiri su mallake mulkin da yake naku ya zama nasu ya zama da komai ya koma hannunsu ƙarshe su yi kutun-kutun cewa su raba kuma da ƙasar wanda aka ce za a raba shi da ƙasarsa to ba yadda za a yi miƙa wuya yadda wani abu ne mai wahalar gaske wani shi ne abu na biyu da za su yi ƙoƙari su nuna mutane abu na uku shi ne wa yadhhaba bi tariqatikum al-muthla cewa annabi Musa da Haruna alaihi wassalam kokari suke yi su zo su tafiyar da kyakkyawar hanyar su ta ta rayuwa da zaman abinda mutane suke ji da shi na matsayi ko na sana'a su raba su da wannan su ya zamana sun kankare komai ya koma hannunsu wannan shi ma abu ne da mutane ba za su yadda ba to waɗanda abubuwa guda uku su suka yi ittifaki a kansu na farko su ce annabi musa ba annabi ba matsafi ne na biyu su ce manufarsa ba kyakkyawar manufa ba ce ya zo shigo da wata mummunan manufa ce ta rayuwa so yake ya samu liki su kori mutane da kasarsu na uku su ce sun zo ne domin su raba mutane da sana'unsu su raba mutane da matsayinsu su zama da komai na al'amuran jama'a ya koma hannunsu to kuma an san dukkan waɗannan abubuwa ne da jama'a ba za su taɓa jin su su yadda su miƙa wuya ba to saboda haka sai suka haɗu a kan cewa za su bi matakai guda uku wanda suna ga in suka bi waɗannan matakai guda uku kuma za su yi nasara bayan wannan bata suna da suka yi to su kuma ga irin shirin da za su yi shi ne abinda allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ke cewa fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la fa ajmi'u kaidakum haka sai suka ce su hada ra'ayinsu ya zama ɗaya su yi tsari na bai daya shirye-shiryensu su yi shi iri daya ta yadda idan suka tinkari annabi Musa alaihi salam za su samu karfin galaba a kansa idan sun ka hada abu wato kuka abu ku duka kuka tafi akan ra'ayi ɗaya kuka yi masa tsari ɗaya to babu shakka wannan abin zai yi ƙarfi kuma ana sa ran za a yi nasara shi yasa suka ba wa junansu shawara cewa su tafi da tsari guda ɗaya da makirce-makirce duk za su tsara su yi shi iri daya sannan kuma sun to saffa sannan ku fito sannan za ku je filin karo tsakanin ku da musa ku fita sahu-sahu wato ku fita a jere a cikin sahu kamar mayaka wannan fita da za ku yi a cikin irin wannan yanayi to zai jefa tsoro da razani da firgici a zuciyar abokin hamayya in ya gan ku kun taho sahu sahu sahu sahu duk ga kudin a cikin shiga iri daya da wata shiga ko wani yanayi mai ban tsoro to zai sa razani a cikin zukata wadda ita ma ɗabi'a ce ta mutane idan suna so su su firgitar da wanda zai zo ya fara ganin su a karo na farko shi ne gansu a cikin wani yanayi mai ban tsoro shi yasa ga sarakuna sukan zauna akan buzu na fatun abin zaki za gan shi akan buzu amma na zaki saboda kai da ka shigo ka gan shi akan zaki daga zai baka tsoro lalle wannan ba abun wasa ba ne zaki ne ma ake kashewa ya yi buzu da shi nan ah, mayaka a da mayaka a da suka sa suka sa rigarsu ta fatun damusa fatun damusa ne za a sa ka zai fita da shi fagen yaƙi to haka da an ce za a fito na fito a gan shi da rigarsu ma ta damusa ce to kaga wannan alama ce da take nuna cewa ba ya da tsoro yana ma fada da damusa ya kashe ya yi kaya da fatatta kaga nan sai zuciyar abokin fada ta karya suka yi wannan to su ma a masar a wancan lokacin matsafa suna sa irin wannan sa fatu na damusa a cikinsu a ƙasar mu ta hausa za a ga irin masu abin da kolaye ke ce musu ko idan sun shigo birni a da dai za ka gansu suna tafiya za ga yara tuyo kan kura yana rike da kan kura yana tallan magani to kai da ka gan shi kaga abin tsoro da kan ku wanda zai kama kura ya kashe ta har ya yawo da kanta lalle wanda duk maganin da ya ce maka yana da shi to za ka yi cewa eh wannan zai iya baka magani yana shiga daji ya fi karfin kuraye ba inda suka iya da shi to duk wannan hanya ce ta yi wa abin da kake ko dai ka tsorata abokin hamayya ka karyar da ka sa zuciya shi ta karaya ko wani abu za ka ga yan wrestling aka nuno su za ka ya yi wata shiga ya rufe fuskarsa ya saka wasu abubuwa ƙaho a kansa don alama ce ta cewa abokin husuma iya gani ya karaya to shine wannan sun ba tu saffa ku zo sahu sahu za zuwan su a cikin sahu sahu din nan zai ƙara sa tsoro a tunaninsu. a zuciyar annabi Musa alaihi salam da shi da dan uwansa Haruna kuma su karaya daga nan shikenan an cinye su domin da zarar zuciya ta karaya ko menene idan zuciya ta karaya to ko kana da kana da karfin idan zuciya ta riga ta karaya to shikenan ka an an gama da kai ba abin da za yi shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala da ya aiko mala'iku su taimaka wa su taimaka wa musulmi a yakin badar ubangiji wani wataala ya umarce su da cewa saukar musu da nutsuwa sannan kuma wannan mala'iku za su eh, abin nan eh, Allah wata wataala zai daura zukatansu ta yadda yawan kafirai ko yawan shawa a lokacin ba zai firgita su ba ba haka wannan shi ne tsarin da suka yi sannan abu na uku wanda shi ma daga cikin abin da suka yi don su kara wa kansu